Kotun Olin Najeriya ta tsawaita wa'adin amfani da tsofaffin kudaden kasar wanda aka dakatar a baya. Zababben shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce ya shirya domin tunkarar duk wata gayyata a kotu da kaɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar. Gwamnatin jihar Katsina ta sallami wasu manyan ma'aikata da ka bakin aiki da ke ma'aikatu daban-daban a jihar. Wasu da ake zargi masu satar man fetur ne sun rasa rayukansu a lokacin da suke kokarin satar ɗanyen mai a jihar Rivers. Kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakkun labaran da ma wasu labaran da ke tafiye. Masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a yau Juma'a wasu ta kasance goma ga watan sha'aban ɗin shekarar 1444 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da uku ga watan Maris ɗin shekarar 2023 miladiya. Sunana na Ahmad Tari yanzu kuma ga labaran daki-daki. Kotun Olin Najeriya ta tsawaita wa'adin karɓar tsofaffin kuɗaɗe zuwa watan Disamban shekarar 2023 da muke ciki. Hukuncin na nuni da cewa za a ci gaba da karɓar Naira 1,500 da kuma Naira 200 har ƙarshen shekarar da muke ciki. A zaman kotun na yau, ta ce za a ci gaba da kashe tsofaffin kuɗin har zuwa ranar 31 ga watan disamban shekarar da muke ciki wasu gwamnoni a najeriya ne suka shigar da korafin wasu da ake cewa zuwa yanzu mutane na shan wahala wajen samun sabbin kuɗin sai dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya haramta karɓar tsofaffin kuɗaɗen sai naira 200 da aka ƙara mata wa'adi na zuwa watan afrilu mutane na kokawa akan karancin sabbin kuɗi wanda hakan ya sanya da yawa 'yan kasuwa ke korafi a kai sai dai ta ce umarnin da aka bayar baya tsarin doka Zababben shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa a shirye yake da ya amsa duk wata gayyata daga Alhaji Atiku Abubakar da zai yi masa a kotu. Tinubu wanda ya bayyana hakan a sanarwar da Festus Musan ya fitar ya bayyana cewa kalubalantar sakamakon zaben da Atiku ya yi masa abin farin ciki ne mr kiyama ya ce ya zuwa yanzu sun kammala duk wani shiri na tunkarar kowanne irin kalubale a koyaushe ya kara da cewa matukar atiku abubakar ba zai goyi bayan tunubu ba abinda ya fi shine kawai ya koma kasar dubai da zama a yayin wani taron manema labarai da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ta pdp atiku abubakar ya yi ya bayyana cewa zaben da aka gudanar a ranar 25 ga watan fabrairu tare da ayyana tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben da hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta yi ba shi da inganci A nan kuwa gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya bayar da umarnin sauke shugabannin hukumar shugaban hukumar sufuri na jihar KSTA Alhaji Bilyamin Muhammad Rimi daga mukaminsa. sakataren gwamnatin jihar alhaji muktar lawan shine ya bayyana hakan a ranar alhamis sakataren ya bayyana cewa korar da aka yi wa shugaban hukumar ta sufuri ta fara aiki a nan take muktar lawan ya kara da cewa gwamnan jihar ya kuma naɗa alhaji gamba abdulkadir remi a matsayin sabon shugaban hukumar gwamnan na katsina ya kuma sake sallamar alhaji tasu'u dahiru dan da gore kwamishinan ayyuka da gidaje na jihar daga bakin aiki a ranar litinin din da ta gabata sannan gwamnan ya sake korar wasu ma'aikata da suka hada da haziya fatima ahmad wadda ta kasance sakatariyar cimma muradin karni da shugaban hukumar jin daɗin alhazai na zahar alhaji yusuf barmo da kuma sakataren noma da albarkatun ƙasa alhaji aminu waziri sakataren gwamnatin ya bayyana cewa korar da aka yi musu na zuwa ne a wani bangare na yin garan bawul ga gwamnatinsa. wata maziya mai tushe daga gidan gwamnatin jihar ta bayyana cewa korar gwamnan da gwamnan ya yi musu na na da nasaba da shan kayan da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc bola ahmed tinubu ya yi a jihar masu kallon mu kada kuma takuna kuna kallon labarin na yadda kaɗakin yaɗa labarai na matashiya tv kuma za ku iya bibiyan mu a shafukan na youtube mujallar matashiya da instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya ko kuma twitter a tsayin matashiya ko kuma ku bayyana min ku ta kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ko kuma karanta labaran mu a matashiya da tukwamu. albishirin kuma matasa samari har ma da 'yan mata Mujallar matashiya za ta sake horar da matasa sana'o'in dogaro da kai. Kamar yadda muka saba koyar da sana'o'i domin dogaro da kai. Daga ciki akwai tace hotuna masu motsi wato video editing, ɗaukar hoto mai videography har ma da mara motsi wato photography. Yadda ake ɗaukar hoto da bidiyo na zamani. Ko yadda yadda ake tace hotuna masu motsi za ku iya yin rijista akan kuɗi naira dubu talatin kacal yayin da ko yadda ɗaukan hoto mai motsi videography da kuma hoto mara motsi wato photography za a koyar da shi a kan naira dubu goma kacal haka kuma akwai gyaran janareto da haɗa man shafa wanda koyar da su kyauta ne domin neman gurbin shiga za ku iya samun fam akan kuɗi naira dubu biyu da ɗari biyar kacal a ofishin mujallar matashiya da ke namba 1b sabon gari a kanan dago mutanen da suke sauran garuruwa kuwa za ku iya samun horon ku kai tsaye ta yanar gizo-gizo ku sani cewa gyaran janareta da koyar da man shafa da abubuwan da ya shafi gyaran fata dukansu kyauta ne domin ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu akan lambar wayar mu kamar haka sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ta hanyar whatsapp ko kuma kira kai tsaye ko kuma ku ziyarci ofishinmu da ke number 1b farans road a kanan dabu Kada ku bari wannan damar ta wuce ku. Mujallar matashiya maganin zaman kashe wando. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Wasu da ake zargi masu satar man fetur ne sun rasa rayukansu a yayin tashin gobara a lokacin da suke kokarin satar man mai a bututun man gwamnati a jihar Rivers. Daraktan cibiyar da daraktan cibiyar da wayar da kan matasa na yanayi pine pace ne ya bayyana hakan a jawabin da cibiyar ta yi a shafin ta na courses wanda suka rasa rayukan nasu ana zargin suna satar ɗan yamman fetur ne tare da tacewa Pace ya bayyana cewa gobarar ta tashi ne da misalin karfe biyu na daren ranar juma'a a lokacin da wani direba ya tare da ɗaya daga cikin motocin da ake amfani da su wajen satar ɗanyen man ya ƙara da cewa ana amfani da motar ne wajen tafiyar da man sata zuwa cibiyoyi tare da ɗanyen mai na bayan fage. benfes ya bayyana cewa gobarar ta haddasa asarar rayukan mutane da dama tare da babura da motoci rahotanni sun bayyana cewa waɗanda suka mutu a masu ɗibar manne tare da loda shi a cikin mota bayan faruwar lamarin an aike da jami'an soji da na 'yan sanda zuwa gurin jami'an rundunar 'yan sandan jihar katsina sun hallaka wasu 'yan bindiga biyu tare da kwato su a lokacin da lokacin da suka yi yunkurin kai hari ya sore da ke cikin karamar hukumar batsari ta jihar mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar sp gamba isa ne ya bayyana hakan ga manema labarai a jihar ya ce 'yan bindigan sun yi harbi da bindiga irin ak-47 a garin na ya tsore da misalin karfe 7 da rabi na ranar alhamis kakakin ya kara da cewa baturan 'yan sanda na ba tsari ne da ya jagoranci 'yan sanda da na 'yan sa kai zuwa yankin inda suka yi musayar wuta daga bisani 'yan bindigar suka tsere sp gambo ya bayyana cewa bayan 'yan bindigar sun tsere jami'an suka gano gawarwakin wasu daga cikin 'yan bindiga guda biyu tare da bindigoginsu da alburusai laya da wayoyin hannu guda biyu da kuma tsabar kuɗi naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar da tamanin wanda aka kama daga hannunsu kazalika gamba ya ce mafi yawa daga cikin 'yan bindigan sun tsere da raunuka a jikinsu gamba ya yi kira ga mutanen yankin da su kai bayanai ga ofishin 'yan sanda mafi kusa da zarar sun ga wani da harbin bindiga a jikinsa a nan kuwa rundunar 'yan sandan birnin tarayya abuja ta gurfanar da wani matashi dan kasuwa mai suna kalisu ahmad mai shekaru 20 bisa zargin sa da satar kayan sawa da kuma huluna na naira miliyan 2,500 jami'an sun gurfanar da shi ne a kotun diya diye da ke birnin na abuja a ranar alhamis matashin wanda ya kasance mazaunin angwa dan ladi zuwa zuba da ke aikata ta'addanci tare da haurawa gida da kuma sata dan sanda mai gabatar da kara walafe kum baba bayyana ya bayyana wa kotun cewa an kai karar wanda ake zargin ne tun a ranar goma sha biyu ga watan fabrairun da mai ya gabata dan sandan ya ce matashin ya shiga gidan wani mai suna abdulrahman dauda da ke fruit market dakwa a abuja tare da yin sata a gidan dan sanda mai gabatar da kara ya bayyana cewa laifin ya saba da sashi na 77 da 300 da dan sanda mai gabatar da kara ya bayyana cewa laifin ya saba da sashi na 79 da kuma sashi na 348 da kuma sashi na 288 na kundin penal code sai dai wanda ake zargin ya musanta zargin da ake yi masa alkalin kotun malam saminu suleiman ya bayar da belin wanda ake zargi akan kuɗi naira dubu ɗari tare da kawo mutum ɗaya wanda zai tsaya masa alƙalin ya ɗage sauraron shari'a zuwa ranar goma sha hudu ga watan maris ɗin da muke ciki masu kallon mu duka duka a nan muka kawo ƙarshen labarin na matashiya tv a madadin etan da ya sace su Abubakar mutala ibrahim sai wanda ya sada da ku ahmad mutala ibrahim ni kadita amurta ne nake cewa mu kasance lafiya.